بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم wabarika ala al-muhammadu ala al-muhammad gama barata ala ibrahima wa ala ali ibrahima fila'alimin ina ka hamidu maje maka ɗan uwa asalaamualeykuma wa rahmatullahi wa barakato. da isan allah ma da sarki me kowa me komai a wannan ta talata biyu ga watan juma da dula a wannan shekara ta dubu daya da hudu da talatin da biyu. daidai da biyar ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya miladiya kamar yadda sanarwa ta kai ga kunnuwan 'yan uwa mana fatan waɗannan kwanuka guda uku a kowane mako cikin makonni uku ko hudu ya zama na mun gabatar da bitar karatu wannan littafi mai albarka na al'ajurrumiya a ɓangaren hau kasancewar hutun da aka samu na wannan tam ɗin ya fara ne daga jiya lahadi jiya litinin sai muke ganin me zai hana a ce a cikin waɗannan hutun mu samu mu ɗan ƙara ma juna sani na abin da ya shafi na hau wannan ya sa fikirar tunanin da ya zo muka sanar dai da 'yan uwa haka ba a buɗe sanarwa ta zama buɗaɗɗiya haka ko ina da ina ba ka binci wannan da ke ko sama da na da na gaban Allah na ce a. Ah, na ta mun fahimci wannan karatun zai kasance ne ranakun litinin talata laraba na kowanne mako cikin makonni uku nan da izinin Allah madaukin sarki lokaci kuma karfe takwas na safe zuwa zuwa karfe tara kuma mun faɗi dalilan da ya sa maka sa wannan daga cikin dalilan cewar yan uwa ɗalibai suna zuwa karatun safe a wurare daban-daban haka to kuma muka sa da muka saba yin karatun waɗa zai zama na abin kaga shi waɗa tabbatacce ne ɗorarre ne kun gane ko to saboda haka daman ka riga ka sanya shi a cikin wannan to amma nan tunda za a fara ne sati uku a ce kuma an bari to kaga bai kamata a ce ya abin nan ba isa muka sanya shi karfe 8 zuwa karfe 9 kuma a wannan karan darasin na hauza a karanta to ban sanya za mu karatun ba da larabci za mu ko da hausa Uh-huh. a masallacin makil bane sa a can masallacin nan sai kwace a gauraya a gauraya a yi kawai koya da larabci sak kawai koya da hausa sak nan eh abin da ya sa karatun bai faru jiya ba sanarwa ta kai an sanar da cewar jiya za a fara zaɓe kun gane ko to da sanarwa ta zo da jiya za a fara zaɓe a karatun lahadi da muka sai muka sanar da cewar za mu fara karatun ranar talata ita litinin ɗin za mu mai gurbinta da alhamis sai zama na zami talata laraba alhamis kenan su uku amma makonni masu zuwa za mu fara litinin ne talata laraba kun gane abin na ɗin ko muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi mafiya kyau da sufofin shi maɗaukaka Allah ta'ala ya mana gamtakatar ya sa mu dace littafin da muka sa ya zama muƙarrar namu a wannan haɗuwa shine littafin al-muqaddimatul ajurrumiyya inda yake bayani akan ta zai zo nan gaba kaɗan sai dai kamar yadda malamai suke magana shine a duk wani bangare na ilimi a duk wani bangare na ilimi yana da kyau ɗalibi kafin ya kutsa cikin ilimin ya zama na yana da doguwar muƙaddima ko gajeruwar muƙaddima akan abubuwa guda goma in ba ku sha'afa ba in ba ku sha'afa ba mun yi wannan a lokacin da muke magana gado eh har ma wani malami yake cewa inna mabadi kulli ilmin ashara alhadu wal mawdu'u thumma samara ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع حاز شرفا yace inna mabadi kulli ilmin ashara lallai tashin farko a kowanne ilimi akwai abubuwa guda goma da ake so ka sani kafin ka shiga kowanne fanni na ilimi yasa wannan ya zama al-mubadi al-asharatu al-ilmi abubuwa guda goma da ake so ka sani kafin ka shiga kowane ilimi in ka san waɗannan abubuwa guda goma to lalle ilalla za su taimaka maka sosai da sosai wurin fahimtar wannan ilimin sama da a ce kawai ka kutsa kai kai tsaye kun gano wannan da kyau ko shi sa ya ce a cikin abubuwa guda goma nan <laughs> kuma wani abu da za ka lura da shi ya ce inna mabadi kulle ilmin sai kawo kullu wanda yake babba ce a babin umum kowane ilimi in ga mun kawo wannan muqaddama a ilmin nahwu a ilmin gado yanzu gashi an kawo ta ilmin nahwu to haka zaka ga kowanne ilimi zaka karanta Hausa ne yan ana bukata zaka karanta English ne zaka karanta duk wani ilimi da yake amsa sunan ilimi yana da kyau ka dora shi akan wannan mizani din zai sauwake maka shi ka san ina ilimin ya dosa abu na farko da ake so shine alhaddu ka san ta'arifin wannan ilimin menene wannan ilimin me yake nufi kana karatun injiniyarin in an ce maka menene injiniyarin sai ka yi dum to sai yanzu kana karatu abinda baka san shi ba kenan kana karatu akan hadisi sai ka ce maka menene hadis sai ka yi shuru kana karatun abinda baka sani ba kenan abu na biyu almodo wannan ilimin da kake karantawa a ina yake aiki ko a ina ake aiki da shi inda muna da ɓangare-ɓangare abu na uku sun samara wacce labada ake samu a wannan ilimin wannan alhairai ake samu a wannan ilimin abu na hudu wa nisbatun mecece dangantakar wannan ilimin da sauran ilimin muka no kenan hudu abu na biyar wa fadluhu mecece falalar wannan ilimin da kake karantawa sai abu na nawa sai abu na shida walwada wai ma waye farkon wanda ya aje wannan ilimin waye sanya wannan ilimin waye fara yin magana akan wannan ilimin eh kage yanzu an mai da kai tarihin ma ilimin kenan baki daya walismu menene sunan wannan ilimin a matsayinka na wanda kake karatun shi abu na gaba alistim dadu a ina daga ina wannan ilimin yake nemo agaji yake samo ƙari ake kafa hujjoji da shi ta wannan ɓangare shi wannan ilimin da kake karantawa ta ina yake samo bayanai ta ina yake samo agaji hukumar shari'a abu na gaba na tara kenan wannan hukunci shari'a tema wannan ilimin a duk lokacin da kada an ce hukuncin da shari'a ce mai ilimi shine ɗayan abubuwa biyar ko dai shari'a ya zama da ta mai hukunci wannan ilimin wajibi ne kun gane ko shine alhakamu shar'iyya a taklifiyya ko kuma wannan ilimin shari'a ta mai hukuncin ba wajibi ba ne amma haramun ne nau kenan ko kuma ya zama da wannan ilimin mustahabbi ne ko wannan ilimin makaruhi ne kowannan ilimin mubahi ne halas ne nauke na biyar waɗannan su ne duk lokacin da gaza an ce hukunci hukunci mai hukuncin abu kaza to ɗayan abubuwa guda biyar ne da mai akhbar ya ce wala hilu lahu an yaf'al fi'lan hatta ya alama hukman Allah to yana nufin sai ka san ɗayan abubuwa biyar a kowane ilimi wannan hukunci aka yi mishi abu na gaba masail shi wannan ilimin me da me yake tattaunawa waɗanda matsaloli yake tattaunawa abubuwa guda nawa kenan guda goma to waɗannan abubuwa guda goma su ne abubuwan da ake so ka sanya a gaba kafin ka fara kowanne ilimi sai ka ga ashe waɗannan abubuwa guda goma sun lakasa maka ilimin baki ɗayan shi ka san ina ilimin ya dosa amma ba haka ba sai ka yi ta ɗibganiya kawai kana ta tafiya ta tafiya a cikin ilimin baka san daga ina yake ba wa ya fara magana a kan shi menene hukunci na shari'a akan shi na kaga sai ya zo ana ta rikici da yan department wannan yana cewa department ɗinmu ya fi kai gana cewa department ɗinku ya fi tunda da kasan abin da ya faru ne ruwan da ya dake ka ne ruwa karatun da kai shi kake ganin ya fi kowanne wahala ana fata mu fahimci wannan da kyau to kaga amma idan aka ce ga abin da shari'a ga hukuncin da shari'a ta shikenan idan aka ce ga hukuncin da shari'a ta shikenan malaiki cewa wal ba'adu bil ba'd iktafa wasu daga cikin malamai sun wadatu da wani bangare cikin abubuwa guda nawa guda goma ba lalle sai an cika goma ba amma wa man jami'a duk wanda ya haɗa su duka duk wanda ya gane goman nan haza sharafa ya samu matsayi sosai da sosai eh to yanzu waɗannan abubuwa guda goma su ne abubuwan da za mu ɗora na hau a sikelinsu kun gane ko abu na farko shine me had idan aka ce na hau me ake nufi a matsayinka na mai karatun na hau an na hau huwa ilmun بالقواعد التي تعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبعهما wannan shi ne a dunkule abin da ya shafi ta'arifin nahau a yaran malaman nahau ku lura a yaran malaman nahau ta da inda zaka ce nahau a tsantsagoran larabci shi kuma ya yake kun gane idan aka ce nahau a madarar larabci mala lokatan kenan yana da ma'anoni da yawa ma'ana ta farko yana da ma'anar alƙasudu nufata za ka ce na hautu na hawak na nufaci irin abin da ka nufata ina ko da niyya irin taka tana yana da ma'anar ma'ana ta biyu ma'anar aljiha inna ka fuskanta za ka ce kharajna nahwa kaduna mun fita mun nufi ina kenan kaduna kaga lafazin nahwa sai magana ta gaba ta uku kenan yana zuwa da ma'anar almifil iri guda wa shibahu da kamanceceniya zaka ce zaidun nahwa amrin zaidun nahwa amrin zaidu kamar amru ne ko amru kamar zaidu ne sun yi kamar da juna kisa ma suke a bangaren balaga kenan zai iya shiga cikin hurufa tashbih wannan kaga a takaicen takaitawa shine ta'arifin nahawu a wurin larabci amma a wurin malaman nahawu shi nahawu ilmun bil qawaid ilimi ne na waɗansu ƙa'idoji allati tu'rafu biha wacce take da waɗannan ƙa'idojin ake sanin ahwalu awakhir kalimat al-arabiyya halayen da ƙarshen kalmomin larabci suke kasancewa ƙarshen kalma ta larabci kulura ƙarshen kalma ba farko ba ba tsakiya ba abu na farko kenan ƙarshen kalma idan na ce zaidun menene ƙarshen kalma ƙarshen kalma dalun eh na'am wannan wasali yake da shi kun gane ku yana da dhamma ne ina fata mun fahimci wannan da kyau to kun ga wannan abin da yake nufi da ahwalul lati biya awakhir al kalima shine na wasali ba wai zaidun yana da dalun ba amrun yana da ra'un abin nan Uthman yana da nunun Luqman yana da nunun a'a yana nufin abin da yake na wasali nan ce haza zaidun kaga zaidun me yake da shi dhamma ra'aitu zaidan me yake da shi fataha sallamtu ala zaidin me yake da shi kasara kaga zaidun amma harafin karshe ya canza ko bai canza ba saboda me canza saboda halayen da ya shiga shi yasa ce ilmun bil qawaidil lati tu'rafu ilimi ne da ƙa'idodin da yake da wannan ƙa'ida ake sanin ahwalu a wakhirin kalimatul halin da ƙarshen kalmar larabci ya kasance saboda haka a yanzu kenan wannan karatu da za mu tafi kawai tunaninmu shine ƙarshen kalma da me ya kare. hala tarkibiha a lokacin da aka haɗa ta da ‘yar uwarta a shi yasa muka ce haza zaidu ra'aitu zaidan har an hada ta da yar uwata sallamtu ala zaidin tai da inda zaka bar shi shi kadai zaidun mawuyaci samu waɗannan tarakib din misali min al-i'rab na abin da ya shafi al-i'rabi ma'ana cancanzawa wal bina'i da abin da ya samu nuwa akan kalma guda wa ma yatba'uhuma da abin da ibiyo bayan waɗannan abubuwa guda biyu ma'ana ya biyo bayan i'rab da me da bina'i ilimin da ke sanar da kai waɗannan shi ya kira ilimin nahawu mawdu'uhu abu na biyu ina ilimin nahawu yake a ina ake amfani da shi inda ake amfani da shi wurin ginin gida ake amfani da shi wurin safanka ake amfani da shi aka ga kowane ilimi akwai inda yake abin nan shine ce alkalimatul arabiya ana amfani da shi ne a kalmomin larabci min haithul bahthi an ahwaliha ta yadda ake bincike dangane da abin da ya shafi halayen kalmomin larabci din wa ma ya'rudu fiha da abin da ke bujuro ma kalmomin larabci halar tarkibi a lokacin da aka hada ta cikin jumla kamar yadda muka bada misali dazu da aka hada zaidun cikin jumla sai me sai ya cancanza min al-i'rabi wal bina na abin da ya shafi li'irabi cancanzawa da kuma abin da ya shafi gina kalma akan hali guda samaratuhu lagwadar da ake samu lagwadar da ake samu alkhairan da ake samu a ilimin nahawu suna da yawa na farko yi'inu ala fahimi kitabillahi ta'ala zai taimaka maka akan fahimtar littafin Allah maɗaukin sarki dan ba haka kawai sai mutum ya dinga karanta shi ratata kun gane ko amma sanin shi zai taimaka maka sosai da sosai wurin fahimtar maganar Allah maɗaukin sarki in ba haka ba kaga sai mutum ya zo yana ta abin da ake cewa abin nan wa qatala dawudu jalut shi dai bai san wani wanda yake kisan ba shin jalut ne ya kashe dauda ko dauda ne ya kashe jalut sai ci to ɗaya ya kashe ɗaya eh kaga kuma gashi a fili qatala fil madin dawudu fa'il jaluta al maf'ul bihi sai ce to ɗaya kashe ɗaya saboda rashin fahimtar nahu kun gane ko saboda ka fahimtar nahu yana taimakawa mutum ya fahimci larab ya fahimci littafin Allah madaukakin sarki abu na gaba yu'inu ala fahmi kalami rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zai taimaka ma mutum ya fahimci maganar Allah madaukakin sarki maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu na gaba a taharruzu anil khata'i mutum zai kirdadanci kauce ma kuskure zai yi kokarin kauce ma kuskure wa ma'arifatu sawabi kuma zai san abin da yake daidai min al khata'i da kuma abin da yake kuskure dan ba haka ba kawai mutum sai dai ci kai wani ya fesa larabci eh ya dora shi akan sikeli akan ka'idoji ko bai dora shi ba sai dai da ya je ci kai wani ya fesa larabci shikenan to amma sanin nahawu shi zai sa ka gane daidai a larabci da kuma wanda yake ba daidai ba na gaba yu'inu alal isra'il mutakallimi kai zai taimakawa a saurari wanda yake magana dan mutum yazo yana magana yana duka maf'ulin bihi yana harbin majrur yana hambarar fa'ili sai ga kawai mutum ya tashi ya fita dan magana za ta zama kwata-kwata babu gishiri a ciki yi za suke cewa abin nan inna nahwa fil kalam shay fi ta'am nahau a cikin magana kamar gishiri ne a cikin abinci an babu gishiri fa muhammad bin salih uthmi yake cewa ai nahau a magana ya fi gishiri a cikin abinci ina fata fahimci waɗannan al'amurra da kyau sabili da haka rahin sanin nahau a wurin larabci zai taimaka wa mutum kawai ka ana yana ta karatu ba ka'ida yana mai ɗiban kalan mahaukaci haka wani ya hau kan mumbar yana hudu ba sai ya ce yana hudu ba yana hudu ba yana hudu ba yana ta ba da caji sai ce zahar alfasadu fasadu fil barru wal baharu sai wani da ke sauraren shi sai ya ce wa alal min baru <laughs> eh, eh. min baru ba eh sai ya fita ya kyale shi kun gane jumlar ko eh ya eh, ce wai bahar alfasadu fil barru gafi ka ce albarru a gani ko zahar alfasadu fil barru wal bahru fa haka ya karanta shi kuma sai mai da mutane ya ce wa alal min baru barnan ma har akan mumbari ta bayyana eh barnan ba eh har akan mumbarin da ake hudu ba ta bayyana haka ba shi da abin nan eh <laughs> nisbatu ila ghairihi alaƙar ilmin nahawu da wani ilmin huwa min al-ulum al-arabiyya shi yana daga cikin ilimin larabci sabanin tajwidi yana cikin ulum shar'iyya kun gane ko ulum al-arabiyya mana da an-nahwu mana da al-balagha mana da sarf akan ce an-nahwu wa sarf wani lokacin isa ka ga na kauce mishi akwai adab akwai fiqhul lugha akwai dai abubuwa ilimi daban-daban akwai ma'ajim akwai kaza akwai kaza akwai kaza shi yasa to shi wannan wani bangare ne na ilimin larabci mana kenan yanzu ga jami'a ne za ka karanta shi ne a islamic department ko kuma arabic department aga wannan yana haskaka maka shi na hawun kenan fadluhu falalasa falalar ilimin nahawu falala ce wacce take sananne falala malamai sun yi bayani a kanta daga ciki akwai maganar abu daud suleiman bin ash'af a sajistani yake cewa samir al-asma'i ya kol na ji al-asma'i fitaccen malamin logan nan yana cewa inna aka wafa ma a khafu ala talibin ilmi izalami a rifin na hawa an yi da kola fi kauli na biyu sallallahu alaihi wa alaihi wasallam man kaza ba alayya mutu amidan falaita maka adahu minan na. لأنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلحن فمهما رويت والحنت فيه كذبت عليه daga cikin abin da zai nuna maka nahawu yana da matsayi sosai da sosai shine maganar asma'i da yake cewa inna akhawafa ma akhafu ala talibul ilmi lalle mafi girman abin da nake jin tsoro ga ɗalibin ilimi idza lam ya'rif an-nahwa idan bai san meye nahwu ba bai san ka'idojin shi ba an yi da fi kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya shiga cikin maganar manzo Allah sallallahu da ya faɗa ya ce man kadhaba alayya muta'ammidan duk wanda iya min karya da gangan falyatabawwa maq'aduhu minan nar to wannan mutumin ya zaɓi matsugunnin shi a wuta sai isma yake cewa li annahu yadda al'amarin yake dalilin da yasa na kawo wani hadisin lam yakun nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yalhan annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai kasance wanda yake yin kuskure yake abin nan yake lalata kalma ba sallallahu alaihi wasallam shine Allah barna bayin barna a larabci to fa mahama rawaita a duk lokacin da kan ruwaito hadisi wala hanta fihi kai kuskure ka canza wasalinsa kai barna a cikinsa ka zabta alaihi kai wa manzo Allah ƙarya domin kana canza wasali ma'ana ta canza kun gane ko kana canza wasali ma'ana tana canza Allah ta'ala yana cewa lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar illa man tawalla wa kafar sai dai wanda ya juya baya ya kafirta kun gane wannan sai mutum ya karanta illa man tawalla wa kaffar sai wanda ya juya baya ya kafirtar kun gane bambancin wa kafara shi ya kafircin kafara ya kafartar da wani kun fahimci tasirin ko to haka za dinga ganin tasirin nahawun yana fita sosai da sosai to haka yanzu wanda ya faɗi wannan ya ce illa man tawalla wa kaffar haka ya faɗi abin da Allah bai faɗa ba kwata-kwata ya karanta abin da ba ƙur'ani ba shi sa wasu malamai suke ganin mai karatu akan irin wannan wannan ba abin shi sallah kamar yadda bayani zai zo gaba kadan an roƙo daga abdullahi Ɗan umar allah ta'ala ya da shi yake cewa umar ɗan khattab ya huce waɗansu mutane kadara shi fa akhtau sun je sun kafa wani abu suna jifan shi suna koyan mai kenan jifa suna koyan saiti fa sai suka yi kuskure fa sai umar ɗan khattab ya ce ma aswa'a ramyakum kai amma lalle ba ku iya jifa ba ya yi mamaki kenan kai ba ku iya jifa ba ƙalu sai suka ce nahnu muta'allimi faƙal lahnukum ashaddu alayya min ramyikum kun bayanci takaitaccen tarihin ko umar dan khattab da ya gansu sun yi kuskure sai ya ce sun yi kuskure lalle ba su iya abin nan ba lalle kan ba su sun yi kuskure sai suka ce nahanu na nahanu mubtada muta'allimin fa kaga khabar ne amma khabar marfu'i ne maimakon su ce muta'allimun sai suka ce nahanu muta'allimin sun canza ko ba su canza ma sai Umar dan Khattab ya ce lahnukum ashaddu alayya min ramikum ai kuskuren da kuka yi a larabci ya fi tsanani kuma akan kuskuren da kuka yi dazu a wurin jifa kun fahimci jumlar ko so ashe kenan ya nuna magabata suna sa ido sosai da sosai saboda me yana da alaka da isar da sako in aka bar larabci ya lalace ya kenan to haka nan za ka ga ana ruwaito abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas sun kasance suna bulala yaran sun sun yi kuskure a larabci ka ko san ba za su bulale su akan abin da ba shi da falala ba abin da ba shi da kima ba kun fahimci wannan ko Allah ta'ala ya sauke wadi'uhu wanda ya sanya ilmin hau. المشهور أن أول من وضع علم النحو أبو الأسود bi amri علي رضي الله عنه abin da ya shahara shine farkon wanda ya sanya ilimin nahawu shine abul aswad addu'ali da umarnin ali ibn abi da umarnin ali ibn abi ma'ana da umarnin shi kenan ya fara bayyana a zamanin sai na aliyu kenan tunda shi yi ba da umarni kaga shine khalifa kenan me sanadiyar suna cewa sanadiyar shi ne wata rana shi abul abin nan shi abul aswad addu'ali yana kan soran gidansu kasan soro yana kan rufin gida shi da ɗiyarsa sai ta ga sama ta cika da taurari ta yi haske sai ta ce ma ahsanu sama kun gane ko ma ahsanu sama'i ta tambaye shi kenan sai ya ce nujumuha dan tambayar me ya haskaka sama me ya sa sama ta ado hakan nan kun gane ko sai shi ya bada amsa ya ce me nujumuha taurarin da ke sama su suka sa sama ta haske ta kyau haka dan Allah ta'ala ce laqad zayyana sama ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin sai ta ce a'a ni fa ba wannan nake tambaya ba ba tambaya nake yi fa ina mamakin hasken kyawun sama ne sai ya ce cewa za ki ma ahsana sama'a tunda mamaki ta'ajjub kike yi ba sai ki ce ma ahsana sama'a kaga dazu ahsana sai ta sanya mishi me ahsanu nunu sai ta sa mishi Bamma. abin nan as-sama'i nasaba sai abin nan fata sai ta sa kasara an yi kuskure ko ba kuskure ba an yi kuskure to daga nan fa washe gari sai dai wani sai na aliyu ya barna ta bayyana yaran su sun fara lalata larabci nan sai approval da cewar aje ya je kar ya duba ya kina ilimin nahawu ya yi bayani a kan shi sai na aliyu ya shi dai yana ganin dududu in haka kallace shi ba zai wuce ismi da fi'ili da harafi ba ya ba da nashi gudunmawar shi abul aswad addu'ali ya ci gaba da bincike akan nahawu ya rubuta babi babi masu tarin yawa a nahawu kun gane ko amma bai kai ga babun ataf ba can sai ya wani yana karanta inna allaha abanna baratu min allahi wa rasuli ila allazina hatu min al mushrikin fasibu fil ardi arba'ata ashhurun wa alamanu wa ganu wa adhanu min allahi wa rasulihi ila an-nasi wa adhanu min allahi wa rasulihi wa anna Allah bari'un minal mushrikina sai ya ce wa rasulihi anna Allah bari'un minal mushrikina wa rasulihi a billah kun fahimci wannan ko maimakon wa rasuluhu sai karanta wa rasulihi a billah ma'ana yanzu kamar da Allah ya barranta da mushrikai kenan ya barranta da manzan Allah to abinda larabci shi yake nunawa ashe kenan zai nuna mana fa in mutum bai hatara ba zai dade yana karanta qur'ani qur'ani yana tsine mishi mutum yaje koyi karatun qur'ani ya ce a ya iya tasa baki kun fahimci wannan ko kenan sai abul abul asr addu'ali ya sanya babun al'ataf to wannan shine takaitaccen dai tarihi na abin da ya shafi rubutun farko wanda ya fara rubuta nahau da yadda abin ya kasance sunansa ana kiran shi ilmin nahau ilmin nahau ake kiran shi wani lokacin kuma a ce nahau wa sarf ko duk a littafi guda yake fitowa in dai ban daga baya da bincike i zurfi har ya kai ga ana fayyace ilmin nahau da littafin nahau da littafin sarf amma alfi ibn malik kaga ya damma su ne fin nahawi wa sarf istimdaduhu a ina ilmin nahau yake samu dalilai a ina ake kafa hujja da me da me ake kafa hujja a me a nahau ana kafa hujja da alqur'ani mai girma a ce ai Allah ya ce kaza domin alqur'ani shi ake bi ba shi yake bi ba kun gane ko kuma alqur'ani mai girma alqur'ani ne bi lisanin arabiyyin mubin wa innahu tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan kuma nahau ilmin ne larabci ya nuna kenan babban jagora shine alqur'ani mai girma kun fahimci wannan da kyau ko sai nuna mana alqur'ani baya saba mana hawu amana in dai riwayar ta zama ingantacciya garau kun gane ko kamar da shi kuma qur'ani baya saba ma ka'ida larabci baki ɗayan ta duka da ai saukake ne da harshen larabci da larabci aka saukar da shi kuma bai wannan da kyau ko hakan nan kuma ana kafa hujja da hadisin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da wani sallam balarabe ne ka tsantsar balarabe ne daga cikin ƙurashawa yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai kuma ana kafa hujja da kalamul arab da maganganun larabawa to haka waɗannan abubuwa akan su za mu ci gaba kenan sai dai kalamul arab kai tsaye ko kuwa shin wanda ya rayu daga hijira zuwa shekara ta ɗari uku da wanda ya rayu bayan shekara ta ɗari uku duk maganganun su iri ɗaya ne suna gano wanda ya rayuwa bayan shekara ɗari uku da hijira wannan ya rayu lokacin da larabci ya riga ya lalace ya cakuɗe an haɗu da larabawa da wanda ba larabawa ba abun ya riga ya hargitse saboda haka larabcin shi yana kan sakeli sai an auna shi kun shiru to amma wanda ya rayu kafin haka wannan a lokacin larabci yana tsabtatacce kenan hukumu ta'allumhu hukuncin koyan na nahawu malamai suka ce fardu kifaya wajibi ne amma na in wanda in wani ya ya dauke ma wani mun gane ko nan ya zama fardu kifaya ne domin ba za ka dora ba kowa da kowa ka ce sai ya san nahawu ba ai shi ilimin addini din ma ba ba wajibi bane sai kowa ya san komai eh abin da yake wajibi akan shi ya san abin da zai bauta ma ubangiji da shi akan dalili kun fahimci wannan da kyau kenan sai haka yanzu ba za ka je ka ce duk ba wanda zai shiga kasuwa sai mutumin da ya san na hau hmm? ka je da sassafa ka tsaya a bakin gate ka ka kwantowa mutane kura kenan to amma kuma ɗalibin ilimi fa shi sa malamai suke ce wal ulama la yarawna salata khalfal lahana malamai ba sa ganin halaccin sallah a bayan waɗanda suke kurakure a cikin sallah allahana jam'i ne na lahin lahin mai kuskure kuskuren da yake tasiri in ba kuma ta ba ko mai iziya ya kawo maganganu sabanin malamai akan faɗin wala dalin waɗanda suke ba sa bambance tsakanin dadun da me da lam to ina ga a ce wanda ya ɗauki maf'ulin bihi ya mai da shi fa'il ina ga wanda ya ce illa man tawalla wa kaffa ina ga wanda ya ce wa ƙatala Dawuda dauda jalutu a'udhu billah eh ko fahimci tasirin ko za ga irin wannan kuskuren irin akwai kuskuren da yake za a iya yafi sama sama a sallah amma akwai kuskuren da ba zai yafi ba dan ya mayar da abin da aka karanta kwata kwata ba qur'ani ba wani abu ne na daban masailuhu masail da ake tattaunawa a cikin nahawu shine ma fi kulli babin min tafasil qawaid nahawi nahwi irin abubuwan da ake bayyanawa a kowane babi na bayani filla-filla a kan abin da ya shafi ƙa'idojin hau. a ce ƙa'idar fa'ili ƙa'idar marfu eh, na'ibul fa'il ƙa'idar muftada ƙa'idar kaza ƙa'idar kaza ƙa'idar kaza waɗannan abubuwan da ake tattaunawa su ne masalin da ake tattaunawa a cikin ilimin nahau to ga wannan ina fatan daidai gwargwadon wannan muƙaddimar za ta haskaka mana abu mai girma akan abin da ya shafi ilimin nahau ina fatan mun fahimci wannan da kyau za mu yi tambaya ɗaya ko biyu na sai wacce tambaya akwai tambaya za mu shiga kai tsaye cikin karatun kenan karatun yanzu mun san menene na hawa'ai Eh? tun kafin mu shiga mun san menene yanzu mun san me mu karanta in aka ce na hawo shine ilmun bil qawaid allati tu'rafu biha ahwal awakhir al kalimat al arabiyya hala tarkibiha min al i'rab wal bina'i wa ma yatba'uhuma yatba'uhuma littafin da muka sanya a gaba za mu karanta shine littafin al-ajurrumiyya shine littafin da za a karanta abin da ya sa maka sanya wannan littafi shine littafin da malamai suka yadda da shi a matsayin littafi da ɗalibin ilimi zai fara koyon ilimin hau da shi kar ku sha'afa kullum muna daɗa jaddada manufofinmu wurin karantarwa cewar mutum ya zama ya karatun ya zama karatu ne tsabtatacce tatacce kun fahimci wannan da ke ko daga cikin hanyoyin da ake samun karatu tsabtatacce shine ya na ka karanta littafin da malamai suka yadda shi littafi ne nan gaji kana karanta littafin da malamai ba su yadda littafi ba ne za ka shekara talatin kana karatu ashe baka fara ba kun gane ko shi sa duk malamai da zaka ji suna ba da shawara za su ce maka hadisi ka fara karatun arba'un hadis kitab al-arba'in fi mabani al-islam wa qawaid al-ahkam na al-imam an-nawawi kuma zaka karanta ne ka haddace shi sannan kaza sannan kaza sannan kaza haka suke karkasaftawa hakan na suna cewa a nahawu littafin farko da suke faɗa shine rumiya. shine littafi na farko da suke faɗa da mutum zai fara karantawa kun gane ko kuma suna bada shawarar haddace ta kuma ita rumiya littafi ne da malamai suka yi da shi kamar da muka ambata kuma littafi ne da malamai suka yi mashi hidima sosai da sosai akwai shiru na rumiya sai wanda ka sani kawai ko sai wanda ka gani masu tarin yawa a nan kurkusa akwai na muhammad bin salil uthimi kun gane ko akwai shi a kaset akwai shi kuma a littafi an yi tafrihi na shi ma'ana littafin ne aka na kaset din ne aka rubuta shi akwai a tuhfatu saniya da dai sauran littafai da aka rubuta sannan kuma akwai nazam da aka yi mashi waƙe shi da aka yi kun gane ko abin da yasa aka waƙe shi malamai suna ganin a waƙe wani lokacin karatu ya fi shiga sama da a ce yana akan annasar wannan yasa al'imriti ya waƙe alwarakat kun gane na usulul fiqhi hakan nan kuma aka waƙe wannan abin nan din al'adurumiya wani yasa imamu shatibi ya wake a taisir na bi amur dani na qira'atu saba ya mai da a ash-shatibiyya haka zai zaka ga ana waki domin zai fi sauƙin shiga shawarar da malamai suke bayarwa ita ce a lokacin da zaka haddace littafin da yake annasar kamar a jurumiyar da ke gabanmu a yanzu shine kada ka wuce layi uku a kullum kun gane ko yawwa duk waɗanda suke da littafi na na abin nan na shirin ajurumiya za mu yi musu afuwa zuwa yau a yau amma gobe kowa zai zo da tsantsagoran matani ne kadai babu sharhi kwata-kwata a jikinsa kamar na wannan kenan kamar naka kamar na wannan gana ka abin da shi dubu cikin shi gani akwai taliki ban da shi dubu cikin nuna ma cikin shi a hadda shi gana ka kun bai ci wannan don yawwa kamar na ango malamai suna ba da ƙa'ida cewa asali ɗalibi yana karatu ne a littafin da babu sharhi kwata-kwata kun fahimci wannan idan aka kammala karatu in ya koma gida sai ya ga in ya nazari karatun ya dawo sai ya dawo kwakwallo shi duka shi za kake ganin malaman na zaure har rubuta fassara ba sa yadda in kashe gwaba da rubuta fasar ba abinda za ka rike da kanka to abin da muke fata shine duk waɗannan shari'a da muke da su muka ambata sai mutum ya ajiye su a gida idan muka kammala karatu in ya je nazari ya biya shi so bakwai so tara so goma asalin karatun da aka yi sai kuma ya ɗauko wannan sharhin da yake da shi ka gani sai ya karanta abin da aka karanta yau abin da i nazarin shi sai ya karanta baki da kaga yanzu da yana mataki yanzu ya sake ɗorawa zuwa wani gaba amma ta yadda in kullum da sharhi yake karatu ba zai shago ba zai iya karatu da komai ba sai da sharhi ina ba ta mafahimci wannan da kyau ko saboda haka mun yafe zuwa yau amma gobe za a abin nan bismillahir rahmanir rahim mala yace al kalamu huwa al lafdh al murakkab al mufid bil wada wa aqsamuhu thalatha ismun wa fi'lun wa harf اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنه wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilu lismi wala dalilu fi'l al-imam al-ajurrumi yake cewa al-kalam idan aka ce magana a harshen larabci huwa lafzul murakkabul mufid bil wada ma huwa al-kalam al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufid bil wada tunda nahawu muke magana akai yanzu ya nuna mana wannan magana wannan ta'arifi na suwaye na malaman nahawu ne ba na malaman lugha bane kun gane ko ta'arifi ne na malaman nahawu isa ibn malik yake cewa kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmu wa fi'lun thumma harfun al-kalim huwa al-lafzu shine lafazi al-murakkab wanda aka hada shi al-mufidu da aka hada kuma ya bada ma'ana bilwaba akan inda aka aji shi wannan shine wannan ita ce magana huwa laf shine lafazi lafazin da mutum ya faɗa kenan ko lafazin da aka faɗa to tunda an ce lafazi ishara fa eh a wurin malaman nahawu ishara magana ce ko ba magana ba ce ba magana ba ce inni nazartu lirahmani soman falan أكلم اليوم yawma فأشارت fa ونغانيكو فأشارت kun قالوا كيف fa من كان في المهدي nukallimu man to haka akwai maganganu kenan shin ishara magana ce ko ba magana ba ce amma a wurin malaman na hau ishara ba magana ba ce kun ko ishara ba magana ba ce al-murakkab wanda aka haɗa shi to wanda ba hada fa in na ce muhammadu ne shiru in na ce zaidun in na ce amrun in na ce ibrahim wannan ya zama alkalam bai zama alkalam ba wannan bai zama alkalam ba al-mufid wanda ya fada ma'ana ko da an rakkaba shi sai in ya bada ma'ana yanzu na ce in ka tabtar risala in ka tabtar risala kaga ga in a shartiya ga katab biyu ga ta uku ga an risala hudu ya bada ma'ana bai bada ma'ana ba ta sai har yanzu akwai matsala kenan sai in ya bada ma'ana wanda yake cikakkiyar ma'ana in ka tabtar risalata fa akhbirni in ka kammala rubuta ka kai min magana shikenan muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan muhammadun rasulullah alkalam ne to amma ka ce muhammad muhammad muhammad wannan bai zama alkalam ba kun fahimci wannan da ke ku shi kuke karanta ta albustan jamil a tarkibul ladhi yufidu fa'idatin tamma yusamma jumlatan mufida wa yusamma aidan kalaman mai a tarkibul ladhi yufidu fa'idatan tamma wannan shine alkalam wannan kuma shine abin nan jumlatul mufida to kuma kaga tunda an ce a tarkibi dole sai an hada shi kenan shi sa malamai suke cewa an ka ce Allah Allah Allah ba kai zikiri ba sai ka haɗa shi da wani Allahu akbar eh subhanallahi wa bihamdi subhanallah kaga ga subhana ga Allah an sami tarkib subhanallahi wa bihamdi subhanallah wa bihamdi wannan shine alkalam kenan to ana akwai abubuwa guda kamar haka yanzu mun san alkalam shine al-lafzul murakkabul mufid bil wada ɗaya kenan to yanzu mecece al-kalimatu eh al-kalimatu suka ce qaulun mufrad shine magana tallin tal al-kalima shine kace ibrahim wannan kalma kenan kace zaidu kalma kenan kun fahimci wannan ko ana cewa al-kalimatu ana cewa kuma alkilmatu wahiduhu kalimatun wal am wa kilmatun biha kalamun qadayu am ana cewa kilmatu to amma da kalimatu da kilmatu qur'ani wanne yazo da shi kalima ya zo da fatahul da fataha na kafin ne ba da kasara ba innaha kalimatun wa qailuha ta'alu ila kalimatin fa alzamahum kalimatu attaqwa kaga da kalimatu yazo bai zo da alkilmu ba idan aka ce alkalimatu a wurin malaman nahawu shine qaulun mufrad misalin ka ce zaidu ka ce kaza to wannan kenan amma gargamanta ana amfani da alkalimatu a jumloli masu tarin yawa jumloli masu tarin yawa sai a ce da ita me sai a kira ta da alkalimatu kamar da Allah ta'ala ya ba mu labarin wani wanda yake ya shiga cikin mawuyacin hali a ranar alkiyama Allah ta'ala ya sauwaki yake cewa rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu rabbi irji'un aga irji'uni ne sai share nuna luqaya rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu sai Allah ta'ala ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha duk waɗannan jumloli rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu sai Allah ta'ala ce kalla innaha kalimatun duk wannan jumlolin sai Allah ta'ala ya kira su da kalimatun qul ya kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah duk wannan ita ce kalima ta'alu ila kalimatin wannan kalimatin ita ce Allah na'budu illa Allah wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah to ashe kalimatun in alkalima ana amfani da ita a jumloli da yawa wa tammat kalimatu rabbika la'amla anna wa tammat kalimatu rabbika me ce kalimatu rabbika din la'amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in abubuwan aka hada yawwa to ga da yawa kenan so ana akan ce alkalimatu ana nufin jumloli masu tarin yawa kun gane ko amma da aka ce alƙaulu shi kuma alƙaulu a am ya shanye duka ya shanye alkalam ya shanye alkalimatu kun gane ya shanye su ya game su baki daya kamar yadda muka ambata inna ma abin nan da muka karanta a wancan tafsiri din ko inna ma amurna abin abanna inna ma amurna. idza arana an naqula lahu kun an naqula lahu kun kaga ita ce mena kun sai Allah ta'ala kira ta da kun wa aqsamuhu thalatha shi alkalam ya kasu kashi uku ismun wa fi'ilun wa harf a matsayin ka na mai koyon larabci kenan mai koyon nahwu yana da kyau ka san alkalam ya kasu kashi uku akwai kashi na farko ismun akwai fi'ilun akwai harfun ja'a ma'ana ma'anan na farko shine me suna idan aka ce kalimatun idan aka ce ismun kalimatun tadullu ala ma'anan fi nafsiha a ghairi muktarin mai zaman idan aka ce kalimatun idan aka ce ismun kalimatun kalma ce tadullu ala ma'ana fi nafsiha da take nuna ma'anar wata kalma a karan kanta ma'anar wani abu a karan kanta ba tare da ta haɗu da wani zamani ba ko zamanin da ya shuɗe ko zamanin da ake ciki ko zamanin da zai zo misali an ka ce ibrahim ya huce ne yana ba da ma'anar abin da ya wuce yana ba da ma'anar abin da ake ciki yana ba da ma'anar umarni ga wannan shine suna kenan kun fahimci wannan in ka ce muhammad yana ba da ma'anar wani zamani zamanin da ya wuce ko wanda ake ciki ko wanda zai zo to wannan shine suna sai na biyunsa shine fi'il idan aka ce fi'ili shi kuma ta dullu ala ma'anan fi nafsiha tun bi zaman fi'ili shine abin da ke nuna abin nan kalma ce da take bada ma'ana a karan kanta ba sai haɗa ta da wata ba amma ta haɗu da zamani an ka ce kataba ya kaga ya rubuta ja'a ya zo kaga wannan ya rubuta abin da ya shafi fi'il madi kenan yaktubu yana kaga yana kunshe da me da zamani da lokaci uku tub ka rubuta ana baka abin bayanin abin da zaka yi nan gaba kenan to tunda ya hada da ɗayan zamunna uku ko dai wanda ya huce ko wanda ake ciki ko wanda zai zo shi wannan shi ake kira fi'ili a yaran malaman nahawu sai na su shine me wa harfin ja'ali ma'anan da harafin da yake yana da ma'ana amma shi ma'anar ba shi ke da ita ba sai an haɗa shi da wata kalmar ba shi karan kanshi ne yake da ma'anar ba kamar me kamar an an ma'anarta ba za ta bayyana ba sai ka haɗa ta da wata kalmar amma kuma yana da ma'ana ko ba shi da ma'ana saɓanin nunu aga a wurin nahawu a wurin malaman nahawu ta'arifin su na harafi zai sha bamban da ta'arifin malaman tajwidi kenan tunda shi abin da yake nufi da harafi a wurin nahawu shine an harafi ce a wurin malaman tajwidi kuma harfa bi ne min ala harafi uku ne amma wurin malaman nahawu harafi ɗaya ne tunda dai bai iya bada ma'ana ga karan kanshi ba dole sai ya haɗu da wani abu فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء ما لا يتفى الاسم ينظم سنسونا na farko dai ɗaya ne daga cikin karkasuwar kalmomin larabci guda nawa guda uku na biyu kuma mun san ta'arifinsa na uku yanzu da me ake gane suna mecece alama shi ta yadda da na gan shi cikin jumla zan gane shi shi sama na ce mu yi orafu bil khafdi suna ana gane shi da jarra jarra larabcin malaman nahawun basra al khafdu larabcin malaman nahawun kufa mun shiru eh, eh malaman basara suna cewa aljarra ne kasara suke kira aljarra wajen li'irabi malaman kubu kuma suna kiranta alhaft ana gane suna bilhafdi da jarra da kisra ana gane shi yanzu idan na ce lizaidin lizaidin ina suna ana zaidin saboda mai zaidin yake suna saboda kasara ta shiga saboda jarra wannan jarrar shi ya nuna mana zaidu suna ne ita ce alamar da muka gane cewar zaidu suna ne eh ko fahimci ma'ana shiga harafin jarra yana nuna ala wannan abin suna ne li ibrahima eh kaga shiga harafin jarra shine lamun ya nuna mana wannan suna ne wa tanwin alama ta biyu ana gane suna da tanwini idan aka ce tanwini shine kuma abin nan nunin sakinatun talhaku akira lismi lafzan la nunin sakinatun ɗaurarriyar nunin ce da take zuwa a ƙarshen suna a lafazi ba a rubutu ba kamar da ka ce zaidin ina mai allah da muka ce zaidin a kunnanka ina kai mashin ko wani wuri a kai zuwanka ina ka ce zaidin da ka ce zaidun ka ji abin na aman nunu a kunnanka ko baka ji ba eh ka ji amanta ko baka ji ba ka ji amo na nunin to amma kuma ka rubuta mai ka in ka ce zaidun don mataini in ka ce zaidan fatahataini in ka ce zaidin kasarataini to wannan shine tanwini to suna ana gane shi da tanwini ma'ana da ka ga abu mai tanwini to suna ne kun shiru da eh in dai ka ga abu da tanwini to suna ne kun fahimci wannan da kyau ko domin ɗaya ce daga cikin alaman da ake gane suna da ita in ban da faɗin Allah ta'ala la nasfa'an bin nasiya la nasfa'an wannan ban da shi la nasfa'an kaga akwai lamun akwai akwai nunun akwai sinun akwai fa'un akwai ainun allukafa kenan sai me kuma sai alfun da aka yi alfun sai aka sanya faduwar fataha a kai sai aka sanya tanwini a kai kun shuru to haka wannan a ƙa'idar rubutu haka ake rubuta na ƙur'ani haka ake rubuta ta ƙa'idar rubutun ƙur'ani ke amma fi'ili ne domin nuna taukir ce alkhafifa aka share aka mai da ita tanwini hakan nan kuma wacce take cikin suratu yusufa ya yakunan min as-saghirina wala yakunan shi man ka lura zaka ga nunin ce da alfin sai ake tanwini akan wannan to waɗannan wannan tanwini bai zama alama na wannan abin suna bane wannan ƙa'ida ce ta rubutun alqur'ani mai girma so kenan yanda abin da ka ganshi da khafda ko ka ganshi da da tanwini duk wannan suna ne wa dukhulil alf duk abin da al za ta shige shi alf wal al shi ma suna ne rajulun sai ka ce ar-rajulu yanzu ya nuna me kenan suna ne saboda me saboda alf wal tana shiga amma ka gaba cewa al ya zahabu don wal lam ba ta shiga fi'ili kun fahimci wannan kuma samu alama guda nawa kenan alama guda uku al-khafd at-tanwin dukhul alf wallam shi sa ibnu malik yake cewa biljarri jarri tanwini wa nida wa al wa musnad lil ismi mizan hasal ya kawo abubuwan da ake gane suna da su sai ce bil jarri nan kuma ce bil khafdi kun ga an yi tarayya a nan kenan ko wa tanwin nan ma ya kawo tanwini wa nida nan bai kawo annida ba kira kun gane wannan da kyau ko nan bai kawo annida ba idan aka ce nida'u shine ya zaidun ya shine harafin da ake kira da shi to tun da dai harfin aka kawo harafin da ake kira da shi ya shiga wannan to zaidu kawai kai tsaye fa'ili eh, suna ne saboda me eh saboda yawon ta shiga kun gan shi nan lanasfa an lanasfa an haka aka rubuta shi a ƙur'ani eh hakan nan ma kuma wala ya kunan haka aka rubuta shi haka aka rubuta shi a ƙur'ani amma a rubutunka na gida haka za ka rubuta shi kun gani wannan fi kaga ya nuna mana wannan fi'ili ne kenan la nasba an kaga an din ta fito wala yakunan ina sagirina gan shi ko to wannan a ƙa'idar rubutun gida haka ake rubuta shi amma rubutun qur'ani haka za ka rubuta saboda haka wannan tanwinin da ka gani a nan da nan bai zama alama na waɗannan guda biyu sun zama suna ba fi'ili ne waɗannan kun gane ko kuma da muke magana tanwini ɗazu ka ce zaidun zaidun haka ake rubuta shi amma ka faɗa a baki za ga haka karanta eh zaidun iza suka ce nunun sakinatun talhaqu akhirul ismi lafzan la khaffan kaga wannan shine khaffan wannan kuma shine lafzan to wannan shine tanwi wannan alama kenan na tanwi ne to duk inda kaga wannan wannan abin kai tsaye suna ne in bandala nasfa'an wala yakuna min as-saghirina wannan kuma ba suna bane hakan nan kuma wannan da muka ce ya da ka ce ya karatu mu ne yanzu kenan ya zai to zuwan ya zuwan zaidu bayan ya haka kai tsaye ya nuna mana wannan zaidu menene suna ne ya ayyuhan nabiyu annabiyu suna ne saboda me ya ta shige shi ya ibrahim a'rif an haza ibrahim suna ne saboda me ya ta shige shi ya haman ibn li sarhan haman suna ne saboda me ya ta shige shi musamman alamomin da ake gane suna da su guda nawa kenan eh guda hudu kenan ko sai na biyar da malam bai ka faɗa ba al-isnadu ilaihi kisa ibn mali ya faɗe shi wa musnadun ismi wa musnadun lilismi sanya mashi suna kamar fa'altu wannan ta'un ɗin fa'al tu katab tu haɗuwar da suka yi a nan ya nuna suna ne to waɗannan alamomi guda nawa kenan kun yi shiru nan mana ya faɗi nawa yorafu lismi fallismu yorafu bil khafdi daya wa tanwini wa dukhulil alfi wal lam uku sannan mun kawo annida'u hudu mun kawo al-isnadu ilaihi biyar waɗannan su ne alamomi da ake gane suna da su suna ana gane shi da waɗannan alamomin ne guda biyar kun fahimci wannan da ke ko saboda haka yanzu a karatun da zaka yi na alkur'ani da na hadisi da na larabci da za karanta duk abin da ka ganshi da ɗayan abubuwa guda biyar ɗin to kai tsaye suna ne babu wata tantama babu wata shakka kun fahimci wannan da kyau ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik